a Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kai tsaye ta yanar gizo mu a voahausa.com. Masu gabatarwa. Usman na Ahmad Kabara. Safina ta sada so dangi. Da ni Maryam Bashir Bugaji. Masu sauraro yau Juma'a uku ga watan Fabrairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da kuma harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Inda yau za mu ci gaba da maganar da muka faro game da alfanun zaman tare da karɓar baƙi a cikin al'ummarmu. Musamman ma ga yadda duniya ta zamo abu ɗaya ko kuma wuri ɗaya a dunkule inda mutane iri-iri suke zaune a wurare daban-daban kuma suna samun rashin jituwa wasu lokuta a tsakani a dalilin wasu bambanci. al'umma za su iya fahimta amma na farko sai mun samu shugabanci na gari shugabanci wadda yake da kyakkyawan tsoron allah da faɗin gaskiya idan ko shugabanci ko na gwamnati ko na sarauta ko na ƙungiyoyi na development associations na kabilu ko kuma wayansu ngo wadda ake fomin ma na haddasa zumuncin jama'a da tafiyar da jama'a kai tsaye za mu karanto sakonninku da kuke turowa yanzu haka a facebook live bayan mun ji tattaunawar matasa tare da zainab babaji daga jos a zauren muhawarar yau da gobe ku dai ku kasance a cikin shirin na yau da gobe shirin matasa Ga karshen tattaunawar wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji da ta tattauna da wasu bayan Allah Peter Sallau Indoci, Kanan ramfam da kuma Alhaji Sale Zazzaga game da amfanin zaman tare da muhimmancin karɓar baki a cikin al'umma domin samun ci gaba. Haka mun tsaya ne bayan ko in ce a makon da ya gabata inda Kanan ramfam take bayani kan abubuwan da ke janyo rikici tsakanin al'umma inda ta bada misali da Kaduna. Yanzu kuma za mu ji yadda za a gyara wannan al'amari a ko'ina. Mr. Peter, kun yi batutuwa wato uh, dalilai da suke janyo waɗannan rikita-rikita sannan kuma akwai jahilci da sauransu da kuka yi bayani. Ta yaya su al'umma karan kansu za su fahimci waɗannan abubuwa domin su su gyara saboda su su, su, su, su ci gaba da zama tare. Uh, al'umma za su iya fahimta amma na farko sai mun samu shugabanci nagari. shugabanci wadda yake da kyakkyawan tsoron allah da faɗin gaskiya idan ko shugabanci ko na gwamnati ko na sarauta ko na na na eh, eh, development associations na kabilu eh, ko kuma wayansu ngo wadda ake fomin ma na haddasa zumuncin jama'a da tafiyar da jama'a idan ku duwayen nan matakan gurare ba su tsaya a kan gaskiya ba kuma sun ilmantar da duk wayannan al'ummai eh abin da ya kamata to yana wani lokacin yakan yi wuya su al'umma su fahimci hanyar da za a yi su haɗa kansu su dawo tare sai ta hanyar ƙungiyoyin nan so na farko shine gwamnati da kanta dole gwamnati ta zama wadda bature yakan ce neutral very neutral ta zama open mm, ta fito yawwa ta fito karara inda gaskiyan yake a ce ga gaskiyan inda rashin gaske yake a ce gashi kuma a kan lokaci idan abu zai taso nan cikin minti 20-30 awa daya gwamnati ta sa baki kyarab to ina ganin hanyoyi kenan da zai taimaka wajen gwamnati su kuma masarautu suna da haƙi na al'umma su tabbatar sun yi mulki irin na sarauta na tsoron allah ba na musgunawa talakar da suke su ba da al'umma gaba ke ɗaya idan ba sarauce zai tsaya akan gaskiya ina ganin al'umma za su fahimci abubuwa da yawa amma a su gura za ga tir wannan ba sarake me zai yi da shi mutum baya da amfani sai cuta to kaga in al'umma sun fara irin maganganun nan gaba ɗaya wannan sarake ko ya yi magana ko ya nemi jama'a al'umma ba za a saurare shi ba ba za a zo ba sai dai a yi ta zaginsa to kaga kuma wannan ba zai inganta son yadda za a fahimci abubuwa a samu tafiya tare a yi tafiya know wadda zai kawo ci gaba ba so ina ganin matakan nan gaba ɗaya da ƙungiyoyinmu ai yawancin kabilu suna da ƙungiyoyi ai so wayannan ƙungiyoyin ba an samu shugabanci na gari ba wadda za su iya tara al'umma a musu fahimta mai kyau a musu kyakkyawan bayani na abubuwa yadda ƙasa ke tafiya ta hanyoyi daban-daban daban to ina ganin aka samu wayannan za a samu sada fahimta da hada al'ummai domin su fuskanci abin da yake positive yau abu mai kyau wadda kowa zai hanga ya ci gaba da nema na rayuwa to ina ganin zai taimaka mana kwarai da gaske to na gode ah, alhaji sale zazzaga waɗanne ah, wayar da kai jama'a ya kamata su samu domin su fahimci waɗannan batutuwan da ke rarraba su domin su masu ba da gudunmawansu domin a samu cuɗanya da kuma samun ci gaba a gaskiya na ji daɗi kamar yadda malam peter ya faɗa cewa shugabanci kuma tintini akan shugabancin ne wanda idan kullum mutum zai fito a samu mai laifi a hukunta shi a lokacin ko da akwai bambancin addini ko aƙida wanda abubuwan da yake faruwa kamar saudan kaduna idan za mu kula jam'iyya ce ta janyo wayannan abubuwan kowa yana son jam'iyyar shi fiye da addinin shi inda za ka so addinin ka fiye da jam'iyyar ka ba abin da zai haddasa wannan abubuwan to amma kuma idan an samu damuwa a cikin wani community eh, guda ya kamata gwamnati ta shiga ta je ta tallafa ma wannan kowace ce ko addinin ku daya ko aƙidan ku daya ko alqiblan ku daya ko ba daya ba to amma in dai ba za a samu wannan ba to zaman lafiya ba zai taɓa wanzuwa a ƙasar nan ba shugabanci mutum shugaba kalma guda ɗaya zai iya haddasa bala'i kalma ɗin nan da kake ganin shi in shugaba baya kiyaye bakinsa zai ta jefa al'umma a cikin bala'i wanda in za a fito a yi abu shugaba ya fito kalman shi ta zama ba daɗi to wa'yancan da aka ɗan yin zai haddasa wani abu a cikin zuciyansu wa'yanda ya zama dole masu anguwanni hakinsu ne masu anguwanni sun san kowa da yake anguwansu in kana da makami mai anguwanka ya sani in kana da tashin hankali mai anguwanka ya sani ya zama dole a dawo a ba da hakkin zaman lafiya a kan masu anguwanni idan aka ba su duk anguwan da aka so ma samun damuwa a kama mai anguwan sai ya fito da wanda ya haddasa wannan bala'i to fa in aka da kan wannan za a samu zaman lafiya kuma za a samu ci gaba don shi ne yake haddasa mana shaye-shaye a cikin community Ka wayan wayannan kwamitin sun zama mashaya wayancan sun zama mashaya domin suna tunanin zuciyarsu ya riga ya bushe in ba su sha ba masu ɗauke tunani ba abin da zai yi musu ya zama dole masu anguwanni su sa ido a kan shaye-shaye su sa ido a kan abubuwa da yawa mulkin siyasa kuma ya zama dole 'yan siyasa su tsaya da gaske a kan firicinsu don firici yana cikin abubuwan da yake ta haddasa rikicin kudancin kaduna mu gaya ma junan mu gaskiya firici ya haddasa abubuwa da yawa wanda ya kamata a kiyaye in an kiyaye za a samu salama to madankanin ta yaya al'umma su ma za su fahimci cewa suna da gudumo da za su bayar domin wannan zamantakewa da kuma samun ci gaba to ya kamata kowa ya yi tunani banda abin da shugabanni ko na gargajiya ko fannin gwamnati ko na addinai banda abin da ababen ko kuma gudumawa da su za su yi kowa a zaman kansa a ce a duba daga iyali daga kowane gida a zamna fiye da a yi addu'o'i a yi kuka shine a gaya wa juna gaskiya a koma ga tarbiyya mai kyau wannan yaƙi da rashawa da ake ya kamata ya fara daga dukkanmu ne kamar yadda za a ce a turance individual idan za mu cire kwaɗayi da rashin haƙuri daga cikin gida za a fara kuma akwai wani fannin jinsi don idan aka nuna raini wa musamman a ce mata a cikin gidaje an rufe musu baki za su ga su ba su da wayo ko kuma ba za a iya ɗauki maganan da suke yi da ƙarfi ba sai ka ga iyaye mata ko kuma 'yan uwa mata suna ganin matasa musamman 'ya'ya maza suna abin da suke so ba za a iya jawo hankalinsu a tarbiyyantar da su ba rashawa da rashin da'a a tsakanin iyaye shi ma yakan illanta gidaje sannan kuma al'ummai wa'anda suke kawo mana lalaci a cikin al'umman nan daga gidaje suka fito kuma yawancinsu bisa ga ababen da suka gani ke tafiye a cikin gidajensu ya zama sun gyara halinsu ko kuma in ce sun ɓata hali eh sun so sun zama shugabanni da ba su da gaskiya ko kuma ba su da hali mai kyau to amma dai a yanzu da yake ababa sun riga sun ɓace amma kuma ba mu mutu ba gaba daya muna nan da rai mm. Mm. za mu nemi gyara mm. kowa a zaman kansa ya zanna ya yi tunani me zai iya yi ya taimaka wa kansa a zaman gaskiya har wani ya ga cewa rayuwarsa abin da za a iya a iya koyi da shi eh ya kamata kuma mu koyi zaman hakuri ba za mu daina faɗa hakan ba hmm. wani da an mishi wane ne an kashe mishi wane ne tunda yana nan da rai hmm. sai ya haƙuri ya ba wa Allah komai ya yi ƙoƙarin kansa ya zama ba yi da halin ramako ya zama cewa ya nuna ana so a ci gaba ne to da haka da halayyarmu mu mu iyaye musamman ya'ya za su iya gani su yi koyi amma idan muka zamna muna a'a a rama ba na son wannan kabila hmm. wancan addinin bai da kyau yara na ji wannan mu yanzu ina ga so mu taɓi ne in dai ba mu gyara halayen mu yadda ake ce a turanci as individuals ba duk ko menene mu suka yi ba za a samu sauki ba sai dai a ce an dan samu sauki kaɗan yara yanzu da ke shekaru biyar suna jin maganganu mara kyau da muke yi suna jin haɗe-haɗen yadda za mu iya je mu musguna wasu ko dai kawai ma mu faɗa ra'ayoyinmu a gidajenmu idan suka tashi nan da shekara goma ko ishirin hmm. barnin da za su yi zai fi abin da muke gani hmm. yanzu sannan kuma za mu taimaka wa kanmu a takamin fannin kasuwanci banda na jinsi yadda za a ce za mu girmama duk ko mace ko miji musamman mata sannan kuma yauwa kamun ma manta hmm. abin da ake ce ko conflict resolution ko mm. peace building mm. zamantakewa ko kuma gyara al'ume ko kuma inda an samu lalaci ko kuma tashin hankali mm. dole sai da mata dole sai da mata idan aka sa su a gaba a cikin yaya za a iya samu gyara za a fi samu aka ce wai idan ka san abin da ke damunka to ka kusan magance a wannan illan kenan eh ba wai an ce mata ne su yi gaba da maza ba a amma a yi komai da su don su ne za su koma gidaje su tarbiyyantar da yara kuma su suka fi wahala idan an samu tashin hankali su sun fi ganin zafin da mazaje ba sa gani su ake gudu a basu yawancin lokaci akan ce in an samu tashin hankali namiji zai gudu ya gaba mace ce ke tunanin yaro na jariri na ta zanna kuma ta sha wahala sannan kuma neman gyara na al'umma al'umma din ma ba wai sai mun yi tunani mai nisa daga unguwannin mu kadai eh sannan mu nemi gane addinan mu a individual level menene addini na ke ce da zamantakewa gaskiya ko da da yaya muka duba wannan al'amari ba yadda za mu yi gaba in ba mu samu haƙuri da rashin kwaɗayi da rashin eh, eh, rashin hankali eh, da jahilci idan mu yi kokari mu magance wa'annan a kanmu a zamanmu na individuals ba da mu yi nisa ba to baki mun gode to jama'a masu saurare mun gode saboda lokacin da kuka bamu domin mu tattauna da bakin namu yanzu a madadin malam peter sallau indoci da madam kanen rampam da alhaji sale zazzaga waɗanda suka tattauna mana akan inda za mu inganta cuɗanya da juna ba tare da la'akari da bambancin addini ko ƙabila ko waɗansu batutuwa ba domin mu samu ci gaba yanzu a madadin bakin namu ni da na ja jagorancin shirin zainab babaji nake cewa allah ba mu zaman lafiya da ƙaruwan arziki huta lafiya To, uh, yanzu muna tare kai tsaye da Farfesa Salisu Bala daga gidan adana kayan tarihi da bincike na Arewa House a garin Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Dakta barka da haka. Sannan sarka da mm, shigowa da aiki. Lafiya kalau. To kaji tattaunawar ah. mu uh, da farko ya ake karɓar baƙi a kasashen mu. To gaskiya tarihi ya nuna cewa wato karɓar baƙi yana da asali mm. a tun shekaru da dama da suka wuce saboda kusan za iya cewa yana daga cikin al'adar mutanen ƙasar hausa karbar baƙi saboda ba mutane su zauna wuri ɗaya ba mutane suna motsawa suna tafiya daga wannan wuri zuwa wannan wuri in sun je suna mm. aka karɓe su za a ba su masauki za a kai su wurin wato mai gari a gabatar da su sannan mai gari ya bada izini a kai su inda ya kamata a kai su a zaunar da su a ba su abinci a ba su abin sha kuma ba a gosawa da su mm. sannan daga baya sai a fara tunanin wani abu shi wannan bakon yake tafe da shi na game da wani abu da ya kware a kan shi na sana'a mm. ko na ilimi da zai ƙari al'ummar da ya zo ya tadda a cikinta. so da yawa za ka ga gari baya bunƙasa ya zamanto gari sai yana karɓar baki saboda duk sanda bakon nan zai zo wannan gari zai zo da arzikinsa ne arziki ba ana nufin wai arziki na kuɗi ba in ma kuɗin ne ma ya zo da shi a nan garin zai kashe kaga idan ya sai wani abu a hannun wanda yake sai da wani abu a cikin garin ya karu garin da wani abu mm. to abin da ake nufi a nan kila makeri ne ya taso daga wata kasa daban wani abu ya sa ya buro can to inda ya zo ya zauna zai kafa wannan sana'a tashi ko mutanen wannan gari za su koya mm. akwai gidan da ya kasance ba zan dori suka yi ba mm. na ko gyaran karaya ko gyaran targade da sauransu mm. amma ba ko da ya zo ya zauna a gidan sai ya koya ma mai gidan wannan sana'a bakon ya kama hanya ya tafi ya bar wannan sana'ar da ya koya mai wannan mai gida mai gidan kuma ya koya mai 'ya'yansa gaba daya mm. to haka al'adar karbar baki take a shekarunmu na baya mm. kullum ana la'akari da bako abin girmamawa ne mm. bako abin mutuntawa ne a koda yaushe bako yakan zo da abin da babu shi a cikin garin domin shi bako kamar sako ne dan sako ne ya zo da wani sako ne na Allah madaukakin sarki Allah ya sami shi fikira da tunanin cewa ya tashi daga wannan wuri ya kuma wannan wuri. Hmm. Idan ya taso daga inda zai taso ya dawo sabon wuri tunanin shi shine ya kafa rayuwar da bai sami irin ta ba a baya. Hmm. Kila wani abu ne na yaƙi ko wani abu na tashin tashi na ya tashi hmm. eh, ko wani abu na yaduwar annoba ta sa ya bar wancan garin ko yunwa ko fari yasa ya taso ya bar wancan garin ya zo sabon gari inda yake zaune. To Farisa, mm. uh, uh, Dahiru ba da masu bulka cewa ke cewa zamani ya zo mana da abubuwa masu ban tsoro. Domin ka karbi bako baka sani ba ko dan ta'adda ba ne, to me za mhm. ce game da wannan? Abin da ke faruwa shine a da idan aka yi baki, ai akwai ganuwa a garuruwan kasar Hausa gaba daya mm. Akwai masu tsare da kofofin ganuwan nan. to masu tsare da kofofin ganuwan nan da waɗanda suke saman badala wato ganuwa ɗin suna hango masu tahowa da kuma baƙi ayiri masu zuwa da kayayyakin saidawa 'yan kasuwa da kayayyakin abinci to idan sun zo shiga sai an tabbatar da daga ina suke sannan kuma za a kai su gaban mai gari sannan a tantance su a tabbatar da mutanen kirki ne kuma ana da muwasalat wato sakonni da suke kaiwa da komowa daga inda bakin nan suka baro zuwa inda suka sauka to a wannan zamanin sai aka waye gari abin ya canza ku idan an ga bako ba a yawaita bincike sai ana tunanin a'a me za a samu daga gare shi ba a tunanin menene identity din shi daga ina yake me sana'a shi mutumin kirki ne ko mutumin banza mm. me ya rubo shi daga inda ya baro can kasar da ya ce ya baro ya zo na kuma ya zauna mm. kuma me zai kasance amfanin da zai amfana wa mutanen da zai da a wurin mm. to matsalar da ake samu kenan sai ka ga kafin tafiya ta nisa an yi barna ta wuce tunanin dan adam so har yanzu za mu iya komawa saboda har yanzu dai akwai wakilan gari akwai masu unguwanni akwai dakatai akwai hakimai idan aka ga ba kowa a unguwa hakkin mutane ne su je su sanar da mai unguwa to mun ga kowa ne ya sauka a gidan wane sai a je a kira mai gidan sai a ce to mun ji labarin ka soke bako wani irin mutum ne wannan ka ta soke ya shi ku zo gaban mai unguwa ko gaban dagaci ko gaban hakimi to daga nan ne za a iya tantance mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba to amma sai zamanto aina birris da irin waɗannan mm. al'adu na karɓar baki mm. da kuma tantance su shi yasa za ga ana samun mutuntunu iri-iri. Eh, to amma ah, misali ah, dakta ah, alfanun da za a samu kuma fa misali ta bangaren kasan da kai magana akan cewa kila ya zo da wata sana'a da ya iya ko ya zo da wani ilimi da ya iya shin a bangaren misali kasan yawancin rikicin da ake samu zaka ga tsakanin baki din zaka ya hada da magana addini Mm. al'ada da sauransu ta bangaren addini wani irin alfanun juna za a iya samu da ba addini ɗaya ake yi ba to kaga idan misali ana maganan bako mm. kusan fa kowa ma bako ne fa inda dai ya samu kansa mm. idan ka ce a'a nan ƙasa ta ne ba ƙasar wani ba ne me yasa zai zo ya zauna tare da kai tun daga nan ka haddasa fituna zan ba mu misali ɗaya akan kudancin kaduna da na ji ana bayani a kai masarautar jama'a da aka kafa ta a shekara ta dubu daya da dari tara da goma ƙarƙashin jagorancin sarki usman kabin yabo ya karɓi tuta daga hannun sarki ya musa na zazzau kuma almajirin shi ɗan fodiyo ne jihadin dan fodiyon sai da ya kai ƙasar jama'a da ke cikin kafancin a yanzu a inda suke zaune inda gidan waya yake yanzu gari ne mai ganuwa to a wannan lokaci da ya je sai da ya tadda jama'a kabilu daban-daban daban-daban kuma sai da ya aura ya tayya daga cikin mutanen kabilun nan hmm. suka zauna lafiya ba a sake ba a fara samun tashin hankali ba sai a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai hmm. a lokacin da 'yan boko suka yi kamari suka ga cewa to ya zama wajibi a raba talaka da sanin mai gwamnati ke ciki wannan shine dalili hmm. in ka lura da kyau za ka ga rikicin farko da ya faru a kafancan a kwalejin kimiyya da fasaha college of education da na ta gidan waya hmm. ai rikici ne aka zo aka kulla shi ta fuskar addini hmm. daga baya sai zantuttuka suke fitowa amma saboda rashin daukan matakin da ya dace kaga an yi a shekara ta 1987 aka zo aka sake yi a shekara ta dubu daya da ɗari tara da casa'in da biyu a zangon katafhasu biyu mm. aka zo aka sake yi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara a masarautar jama'a mm. aka zo aka sake yi a shekara ta dubu biyu a cikin garin kaduna haso biyu mm. so aka zo aka sake yi a lokuta daban-daban yanzu kuma gashi abin yana yaduwa abin da ya kamata mu tambayi kanmu shine me yasa mutanen zamanin can zamanin sarki usman kafin yabo ya auri mata daga ninzam ya aura daga kaninkon duk sun zauna lafiya hmm. jikokin masu sarautar kasar jama'a nan yawancin su duk daga kabilun nan suke hmm. tare da fulanin hmm. me yasa suke zaune lafiya har sai lokacin da aka ce shekara ta 1987 sanane a fara samun bakwai mm, mm, mm. bayan kafa masarautar kenan shekara 77 bayan kafa masarautar so an samu wasu mutane da suke tunanin a'a wani bako ne wani dan ne bayan kowa ma bako ne yanzu misali idan ka ce a a tantance tsakanin baki da waɗanda suke 'yan gari mm. za a waye gari gaba ɗaya kowa ma ka kore shi mm. so kuma gari baya bunƙasa sai da bako yawanci za ga mutane sun rike gwamnan wasu jihohi mm. amma asalin su asalin iyayen su ba daga nan suke ba amma iyayen sun zo sun haife su a wannan garin to sai kuma ka ce ba dan garin bane Mm, to abin da ke faruwa shine ana so a hana tallaka fahimtar menene gwamnati ke ciki ana so a hana mm. tallaka fahimtar satar da manya-manyan 'yan boko suke yi saboda aka sai a karkatar da hankalin talaka a ce masa a akwai bambanci tsakanin dan kasa da wanda ba dan kasa ba mm, wato kenan abin da bature yake cewa uh, divide and rule ne ko an conquer divide and rule to talaka ba eh. zai taba fahimtar ina aka dosa ba. Eh, to mm. kenan Allah ya sa sun ji. Me yakan idan aka yi rikici ka duba ka gani idan aka yi rikici a kowane wuri ne a kasar nan. Mm. Ka ba su kwana uku da an ce an daga dokar ta baci. Mutanen da suke rikicin nan tare da juna suna kashe juna suna kona gidajen juna da wuraren sana'o'in juna hmm. su ne kuma za su kuzo su koma suna saye da sayarwa a tsakanin su a tsakanin su suna hmm, mika to yana rikicin yake eh, su kuma wanda suka sa dokar hmm? ta ɓaci suna wucewa a jiniya suna can a hmm. jiniya suna can gidajen su dama su wani ma yana da abincin shekara daya in za ku ci gaba da kowane gidajen ku shi ya kulle gidan shi zai ci ya sha shekara daya to yanzu barin tambaye ka dakta wannan duk abin da ka yayo kaga ka mana hmm. shimfiɗa mai kyau ta maganan rikicin rikicin nan ba hmm. ma Kaduna ba ba ma irin eh. jihar fulata ba da duk ma inda ake yin shi a Najeriya ko kudu ne ko eh. arewa ne duk sunanta kasar mu Najeriya Shin ta yaya ya kamata mu amfanar kuma tare da jurewa junanmu wurin zama tare me za mu gane babba guda ɗaya? Babban abin da ya kamata mu gane shine Allahn da ya yi mu waye wasu musulmi ya wasu ba kiristoci mm. kuma ya kawo mu wuri guda mu zo mu zauna ya yi ne mu zauna don mu amfani juna. Mm. kuma dama can ɗin ai amfani junan za ka ga yau an waye gari kirsimeti ta zo hmm. kirista ya kira musulmi ya yanka masa dabbashi hmm. za ka ga dan yana son musulmin ya ci hmm. naman ko abincin da ya dafa haka idan lokacin sallah ya za ga musulmi ya gayyaci kirista sun zo sun zauna dan su ci abinci tare su mu'amalar su su zauna lafiya kuma 'ya'yansu suna zaune tare ka gane ko to babban abin da ya kamata mu fahimta shine idan yau wani ya shiga masallaci ko ya shiga coci yana son ya ce ya kirkiri fituna jama'a garin sai su ce a'a ba abin da muke bukata kenan ba muna so ku sa masu mulki su kawo mana su raba mu da wahalhalun da suke ciki a ce yara suna karatu da tare da 'ya'yan masu kuɗi a makaranta ɗaya mm. asibiti ana samun komai da komai mm. rayuwa ta inganta idan ka duba duk sace-sace nan da ake yi da abubuwa da ke faruwa za a ga cewa duk wahalhalun akan talaka take karewa mm. ba musulmin ba ba wanda ma ba musulmin ba mm. domin ya hana talakawan gaba ɗayansu da waɗanda suke musulman da waɗanda ba musulman ba su haɗa kawunan su su ce ba mu yarda da wani ya zo ya raba mu ya raba mu ta fuskar addini ko kabilanci ba. Mm. To gaskiya yau yau akwai musulmin da zai ce a kirista kai je coci ko akwai kiristan da zai zo ya ce a musulmi kai je masallaci. Ba shi. to idan mun yarda da haka mm. kowa ya addinin shi amma mu zo mu haɗa kai mu sa waɗannan mutanen a gaba mm. waɗanda su ne suke kan madafan iko suke jiye kuɗin jama'a to ku kawo mana ci gaba ko kuma mu mu waje da ku mu kawo makwafin To mun gode sosai. kam <laughs> lokaci kan ya dauko bayani. To mm. kun ji Safina da Usman. Kamar Maryam yanzu ga wani sako da eh. na gani daga wani da ya aiko da shi daga Facebook live eh. ya ce daga Mauda Paul Wakawa eh. ya ce rikici yakan zo ne idan jama'a sun kasa ganin kansu a matsayin yan uwan juna daga mm. Adam da hawa haka eh, haka gaskiya ne da eh. kafin salama yayi wata magana inda yake cewa yawanci zaka ga mutum ya je can shekara ta sha uku eh? da amma kaduna na girma sai ka ce mun ni ba zan zama dan kaduna ba ne eh, haka ne <laughs> to eh. masu sauraro iyakacin shirin namu kenan na yau sai kuma Allah sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake juya da wani sabon shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Safina Tusa da Sodangi sai Julie Grisham da ta ba da umarni da ma injiniya John Dryden sai Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu ta shafinmu na Facebook ni a Maryam Bashir Bagaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa Assalamu alaikum. Yau da gobe Amurka na kiran yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. ta tsaro ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari